ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام kuma duk wanda Allah ya datar da shi ga shirya to babu wani mai batarwa da zai iya batar da shi ashe Allah ba mabuwayi bane wanda zai yi galaba a kansa ba kuma mai damkar wanda ya kafirce masa ya saba masa tabbas haka ne shi mabuwayi ne ma'abocin damka